Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 20 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban lai ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya. Ya shirya buki a birnin Kabul na karrama 'yan konar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da kawayenta. a ranar alhamis hukumar bincike manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta kai samami a wasu gidaje a washington da new york da ke da alaka da hamshakin attajirin na ɗan kasar rasha oleg deripaska mai hulɗa da gwamnatin kremlin da kuma paul manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaben donald trump a zaben shugaban ƙasar amurka shekarar 2016 kana a yayin da a yau laraba masu fafutukan kare haƙƙin bal'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar tunawa da gangamin ensas a lagos da sauran jihohin najeriya rundunar 'yan sandan jihar lagos ta ce za ta sa kafar wando guda da duk wani mai neman tada kusuma ko gangami ba tare da izini ba kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa su jama'ar jamhuriyar Nijar sun yi na'am da matakan da hukumomin kasar suka bayyana na fara sayar da kayan abinci a farashi mai rangwame tare da rabawa a wuraren da ake tsananin bukata. Wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau da aka yi la'akari da yadda dukkanin alamu da mana shekarar bana eh, ta kawo tangarda a waɗansu gurare na wannan kasar kenan wannan yankunan da gwamnati na rabawa mutane ce maka kyauta wani wuri wani wuri kuma a sayar musu da rahusa abu ne mai kyau a najeriya kuma cibiyar bincike da renon itatuwa da tsirrai ta kano ta shirya wani taro don faɗakar da yara ƙanana mahimmancin tsirrai da itatuwa in aka kama yara suna ƙanana za a fi iya canza tunaninsu a sa su su so tsirrai su so alkinta su su nisantar da sassa din da sauransu. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku Sanyin na ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya. ya shirya wani buki a birnin kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin amurka da kawayenta dina hakkani da amurka ta ajiye tukunci a kansa na dala miliyan goma ga wanda zai ba da labari da zai kai ga kama shi ya gana da wasu maharan a wurin bukin na ranar litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin afghanistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida kari sa'id hosti Hosti ya zuba wasu hotuna da ba su da haske sosai a shafinsa na Twitter wanda suka nuna Hakkani yana addu'a kana yana rungumar iyalai 'yan kunar bakin wakin. Sa'annan daga bisani ministan ya yaba wa maharan da yake kiran su gwarzaye a musulunci da kuma kasar. A cikin 'yan shekarun nan Hakkani baya fita a bainar jama'a har ma lokacin da Taliban ta sake ɗirewa akan karagar mulkin kasar. Taliban ta sake samun mulkin kasar ne a cikin watan Agusta yayi wani mummunar tashin hankali da kungiyar ta'addancin ta yi akan gwamnatin Afghanistan mai mai samun goyon bayan kasashen yamma da kuma rundunar haɗaka a jagorancin amurka tsawon shekaru 20 a ranar alhamis hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta kai samami a wasu gidaje a washington da new york da suke da alaka da hamshakin attajirin na ɗan ƙasar rasha oleg derpaska mai hulɗa da gwamnatin kremlin da kuma paul manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaben donald trump a shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 jama'an sun kwashe wasu akwatuna daga cikin katafarin gidan na washington da ke unguwar masu hannu da shuni sun sanya kyalle mai ruwan dorawa da suka rubuta ba a shiga a wannan yankin a daidai gaban gidan kana suka fice da wata mota daga gidan kakakin hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ya tabbatar da hukumar na gudanar da wani aiki wanda kotu ya bata izinin yin haka a cikin gidan wanda a baya jaridar da washington post ta ce yana da alaka da attajirin nan na kasar rasha sai dai nan da nan ba iya gano takamaiman dalilin da ya sa aka tare kuma ana binciken gidan na washington ba kana kakakin na fbi bai yi wani karin bayani ba akan wannan batun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yayin da a yau laraba masu fafutukan kare hakkin bala'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana domin bukin cika shekara guda da gudanar da gangamin 'yan sas a lagos da sauran jihohin najeriya a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar lagos ta fitar kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr hakim udum usun ya ce duk wata zanga-zangar da za a gudanar a lagos haramtacciya ce kanar rundunar bata ba da izinin gudanar da ita ba tuni dai wasu mazauna legas hankulansu ya fara tashi sakamakon barazanar gudanar da zanga-zangar ta ensas lamarin da suka ce basu ji da daɗi ba a shekarar bara wakilin mu a birnin legas baban gidan jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin na legas a wannan rahoto da ya aiko mana sunana da ado a dan sudu a matakin da dundunar 'yan sanda ta ɗauka na ƙasa mataki ne mai kyau shi kansa 'yan disas ɗin da ainihin aka yi a baya ai ba wani abu ne illa sakaci na haka maganan ma a yi wani celebrating na ranar zagayowar yan disas ai wannan ma bata taso ba ai da akwai hukunci kuma an hukunta mutanen da suka kitsa wannan abu babu ma wani maganan cewa wai wani ko wasu za su ci tunanin yin wai wani gangami na cewa za su tuna da wannan rana a ranar takwas zuwa ashirin ga watan oktoban bara ne dai masu fafutuka suka gudanar da zanga-zangar yan sas domin nuna adawa da yadda yan sanda ta rundunar sas ke gudanar da ayyukanta lamarin da ake zargi zargi na kaiwa ga halaka mutane wanda ba su ba su gani ba tuni dai rundunar 'yan sanda a najeriya ta ba da umarnin haramta rundunar ta sas a ranar 20 ga watan oktoban baran ne dai ake zargin cewa jami'an tsaro na soji sun yi harbe-harbe a wajen da aka yi gangamin kawo karshen rundunar ta 'yan sas da kuma ake zargin an kashe wasu masu zanga-zanga babin ya amurka daga najeriya an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu. hukumomin jamhuriyar nijar sun bayyana shirin fara sayar da abinci akan farashi mai rangwame yayin da a yankunan da ake cikin tsananin halin bukata za a raba abincin kyauta da nufin sassauta wahalhalin jama'a wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani La'akari da rashin samun wadatacciyar cimaka a damanar da ta gabata a wasu daga cikin sassan Nijar idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata, inda a irin wannan lokaci na kaka farashin cimaka kan fadowa kasa ya sa shugaban kasa Muhammad Bazoum Hamzar ta daukan matakai domin shafe hawayen talakawa. Za mu ɗauki matakai fanni biyu fanni sayan cimaka mu fara rabata da saurin wuri kyauta inda ya dace ko mu sai da ta rahusa a cikin faɗin ƙasan gaba ɗaya amma tun saurin wuri insha Allah na ba ma premier minister da director general na OPVN umarni mu tashi tsaye tun yanzu kuma tun yanzu mu yi odan abincin bisashe wanda cikin rani ya zamanto ko ina mun kai su kuma mu sai da su rahusa ga jama'a kuma za mu kira ga kasashen waje su masu kamun mu tallafinsu. Tuni dai jama'a ta fara bayyana gamsuwa da wannan yunkuri. Rafi'u Habibu dan Ilela wani magidanci ne mazaunin birnin Yamai. Mataki ne mai kyau mai unhwani shi ne ya kamata a ce na harko irin haka in ta faru tunda shi talaka bai da wani abu da ya dogara da shi illa noma da kiwo to kaga a bana noman kagan da ya zo da gardama sannan kiyo shi ma cawa ba ko ina akwai ta ba to kenan kaga kenan akwai matsala shi ma dan jarida mai zaman kansa zakari adamu ya yaba da wannan mataki wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau da aka yi la'akari da yadda ga dukkanin alamu da mana shekara bana eh, ta kawo tangarda a waɗansu gurare na wannan kasar. kenan wannan yunkurin da gwamnati ta yi na rabawa mutane ce maka kyauta wani wuri wani wuri kuma a sayar musu da rahusa abu ne mai kyau to amma daukan matakin raka wannan tsari ya zama wajibi don kauce faruwar irin abubuwan da suka wakana a lokacin baya shan hankalin da za a yi ga ita gwamnati shine ta dauki dukkanin matakai da ganin cewa wannan kudaden ko kuma ce maka da za a fiddo don jama'a waɗansu ba su yi rubda ciki da shi ba kamar yadda muka gani hakan ya auku a waɗansu shekaru can baya to wannan muna kira zuwa ga shugaban kasa kama ga adalcin da yake kirarin zai yi muna fatan ya bi wannan abincin nashi da ya bada a ba talakawa saboda talakawa san kowa ba shi sun ka sani to ya kamata abincin nan ya bada shi ya sa mutane wanda za su bi shi so da kwa waɗanda ke tsoron Allah ba waɗanda za a yin kashe maraba ba. Daukewar ruwan sama a damanar da ta gabata a wani lokacin da amfanin gona ke kokarin murmurewa da ɗaya gefe jinkirin da aka fuskanta kafin soma samun ruwan sama a wasu sassan Nijar sun haifar da karanci da tsadar cimaka a kasuwanni. Sabanin yadda abin yake a shekarun baya idan irin wannan lokaci ya zagayo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu mace-macen covid-19 a somaliya akalla ya ninka sau 32 fiye da alkalumar da gwamnati ta fitar a watan farko da annobar ta barke a bara a cewar wani sabon bincike da aka gudanar nazarin da kungiyar 'yan jarida masu yada labaran cututtuka masu yado ta ƙasa da ƙasa ta buga ya kiyasta cewa mutum 3,200 zuwa mutum sha 11,800 ne suka mutu da cutar covid-19 tsakanin watan maris da watan Satumbar shekarar 2020 a babban birnin ƙasar mogadishu a wancan lokacin gwamnatin somaliya ta ce mutum 99 ne suka mutu kana 3,864 ne suka kamu da cutar a cikin kasar somaliya ta ba da labarin bullon cutar ta farko ne a ranar 16 ga watan maris shekarar 2020 ya zuwa yanzu baki ɗayan mutuwar da gwamnatin somaliya ta ce an yi a kasar shine 1,180 kanin waɗanda suka kamu da cutar ko sun kai 21,269 waɗanda suka gudanar da sabon binciken sun ce akwai wasu bayanai da ba a ƙara su ba a cikin lissafi tsakanin al'ummar somaliya a ƙarshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce dole ne kamfanin sadarwa na facebook ya biya tara dala miliyan hudu da dubu dari bakwai da hamsin kane biya diyar dala miliyan tara da dubu dari biyar ga mutane da suka cancanci yin aiki da kamfanin waɗanda suka ce ana nuna musu wariya ana fifita 'yan kasashen waje akan ma'aikatan amurka a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta fitar an tabbatar da nuna wariyar ce daga akalla har ranar 1 ga watan janairun shekarar 2018 zuwa akalla ranar 18 ga watan watan satumban shekarar 2019 ma'aikatar shari'ar ta amurka ta ce sautari facebook yana kin ɗauka ko kuma ba da aiki ga ma'aikatan amurka kama daga 'yan ƙasa da masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da masu takardar izinin zama ƙasar amma yana ɗaukar ma'aikata masu biza na takaitaccen lokaci facebook yana kuma taimakawa masu irin waɗannan biza suna samun takardun zama ƙasar na dindindin wato green card a wani kokarin sasantawa na daban kamfanin ya amince ya horar da ma'aikata bisa sharaɗi da ba a nuna bambanci kana zai faɗaɗa binciken ɗaukar ma'aikata a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yayin da sassan duniya ke ci gaba da fuskantar sauyin yanayi wadda ke barazana ga muhalli da sha'anin tattalin arzikin jama'a da ma zamantakewa tsakanin al'ummomi. Cibiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan bincike akan bunkasawa da alkinta tsirrai da itatuwa a Najeriya sun himmatu wajen cusaki da shukawa tare da rainon itatuwa da tsirrai a zukatan yara ƙanana. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Cibiyar bincike da renon itatuwa da tsirrai ta Kano wato Kano Botanical Garden na cikin cibiyoyi da masana kimiyyar tsirrai suka asasa a Najeriya da nufin bunƙasa ilimin kimiyyar renon itatuwa ga ɗaliban da ke karatu a wannan fanni a makarantun ilimi mai zurfi. a barkon makon nan ne cibiyar ta kano botanical garden ta shirya tare da gudanar da bikin faɗakar da yara ƙanana muhimmancin tsirrai da itatuwa wadda aka yi wa lakabi da plant kids day da turanci wannan ita ce kainuwa da turanci sunanta water lettuce kun ganta sai bahaushe yake cewa wai kainuwa da shan Allah ko saboda ita a ruwan ka saka ta ko ta juya ma za ta dawo bayani kenan ga ayarin ɗaliban makarantun Primary da na Secondary yayin da ake kewayawa da su sassan cibiyar ta Kano Botanical Garden tsohuwar shugabar jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa farfesa Fatima Batul Mukhtar ta kafa cibiyar ta Kano Botanical Garden. Rana ce muhimmiya a wurinmu wato wadda muka jajjawo yara muke sada su da tsirrai su san matsayin tsirrai a rayuwarmu su san mahimmancinsu musamman tsirranmu waɗanda suke namu na asali waɗanda a yanzu yara da yawa ba su san su ba. yara da yawa yanzu ka kawo musu irin su dinya danya kanya kadanya da da muka taso muna yara gidaje da yawa da akwai irin waɗannan tsirin saboda haka kuma ana ta sassa da su a dazuzzuka kuma gashi ana ta kuka akan climate change to duka shi yasa muka ga kuma muka yi tunanin cewa in aka kama yara suna ƙanana za a fi iya canza tunaninsu a sa su su so tsirrai su so alkinta su su nisanta da sassare din da sauransu. Nazari da bincike da kuma faɗakar da mutane kan mahimmancin tsirrai da itatuwa ga rayuwar bil'adama su ne ginshiƙan ayyukan cibiyar ta Kano Botanical Garden in ji Dr. Aliyu Ahmad Nuhu, manajan aikace-aikace na cibiyar. itatuwa ne da yawa da itatuwa namu na nan na gargajiya nan muke rainan su tun daga kananan tsirrai har su girma su fara 'ya'ya ana yin nazari na kimiyya an tsara sashi-sashi na dangi-dangi na tsirrai muna wayar da kai number one number two muna abin da ake cewa conservation shine alkintawa na su wayannan tsirran da da akwai su a garuruwanmu yanzu babu su sannan kuma na uku shine education wayar da kai na su mutane sai kuma recreation shi kuma recreation nishadi wuri ne wanda duk inda aka samu tsirrai wurin yana da nishadin zama yana da daɗin zama to a nan kano botanic garden kuma muna wannan duk kowane botanic garden a duniya kuma duka wayannan abubuwa uku su ne jigon ayyukan bayan lacca da jawabai ga ɗaliban da sauran mahalarta taron ɗaliban na cewa sunana na su na koyar da ake shuka lawoyi da yadda suke girma tun suna ƙananu sauransu. Sunana Umma Kulsum Adam. Na koya yadda ake kula da tsirrai, na koyi kuma a inda tsirrai za su iya fitowa. Dama dai masana sun sha ta mahimmancin cusa aƙidar renon tsirrai da itatuwa a zukatan yara masu tasowa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tasharmu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Zaɓen shugabannin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a matakin jihohi ya bar baya da kura lamarin da masana da manazarta ke ganin ya kauce wa tsarin demokuraɗiyya. jama'a assalamu alaikum a ƙarshen makon nan ne jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta gudanar da manyan tarukanta na zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi a duk faɗin ƙasar idan ka ɗebe jihohin zamfara da anambra da aka ɗage nasu har zuwa wani lokaci to sai dai kuma zaben ya fuskanci ƙalubale da dama a wasu jihohi kamar kano da Legas da ogun da oshun har ma da jihar bauchi inda aka akasari aka gudanar da zaben a bangarori biyu daban-daban da kowanne ke da'awar shi ne halattaccen zababben shugaban jam'iyyar. A jihar Kano dai an ayyana shugaban rikon kwarya na jam'iyyar Abdullahi Abbas da cewa shi ne sabon shugabanta da aka zaɓa daga ɓangaren gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. kamar yadda gwamnan da kasa ya tabbatar. Mu dai mun san nan ne kawai aka yadda da shi kuma nan ne aka aiko da jami'ai su bakwai daga Abuja suna nan muna tare da su kuma ba waɗansu waɗansu jami'ai domin aje a gudanar da zaɓe a wani guri ba saboda haka muna tabbatar maku wannan shine zaɓe wanda aka yarda da shi na halal kuma ai dama can da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo din amma ba inda ya kai su. Ana ganin kai ne jagoran jami'a ana ganin me yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga haɗa kan 'ya'yan jam'iyyarsa ba gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare. To an yi ta ƙoƙari ya haɗa kan 'ya'yan jam'iyya to amma ka san akwai waɗanda saboda wani kuduri da na takara wanda yake ba a zo kanta ba wato su ne suke kawo irin wannan wato ya yamutsi amma dai muna tabbatar maka tunda dai duka yan uwa ne kuma yan jam'iyyar apc ne muna nan muna ta yunkuri domin a samu a a daidaita da su. To sai dai kuma an gudanar da wani taron na daban a Kano a karkashin jagorancin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau. inda a can kuma aka ayyana ahmadu haruna dan zago a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na jihar kuma a jihar kano dama yan takara guda hudu ne a daya tun tafiya ma ta farko ya haƙura guda uku uku daga cikin uku yanzu ni da shiru usman babalungu sai ya ban mun a bangaren mu cewa ya haƙura ya ban mun shugabancin saboda haka aka yi adaptin nawa da kuma tare da manyan kartoci da duka wajen jam'iyya da masu goyon bayan jam'iyya cewa ni ne dan takarar su sauran shi ne abin da ya faru yau wato alhaji haruna abin da za a ce yanzu ya nuna da ana da shugabannin apc guda biyu ke na jihar kano ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba so idan wasu bangare masu ma sun yi zaɓe kaga su ma suna da dama ta jami'a ba wanda zai ce ta sace ta kowa da kowa ce wataƙila ita uwar jami'a ita da tantance su waye suka yi akan ka'ida su waye suka cancanta shiga zaɓe su waye ne ne yan jami'a suka zaɓa wannan shine kuna abin da za yi. abin da za a duba alhaji haruna ai ita jam'iyya kan turo wakilai da suke kula da irin wannan zaben shin wane ne tabbatar ma da wannan mukami shi shugaban da aka turo wani farfesa daga kaduna wata makaranta babban makaranta ke jihar kaduna da kuma sauran shugabanni sun zo gurin zaɓen mu kuma sun suka tabbatar da cewa mu ne sun shugabannin jam'iyyar apc a jihar kano me za ka ce a ƙarshen zaben da da ya faru na wanda yake karkashin gwamna abdullahi umar gandu da inda shi ya alhaji abdullahi abbas ya fito a matsayin shi shugaba to wannan ni me zan ce jami'a shari'a tantance jami'a shari'a eh, su ma suna da haƙi ko ba da haƙi wannan dukkan mai jami'a ne yayi barkanin jami'a ne ke kuma tana da tsarin mulki tana da guideline tana da duk abin da ka sani ayi mai jami'a ta ce idan za a yi zaɓe me guideline ɗin ta ce idan mutane suna neman shugabanci a cikin ta menene tsarin mulkin jami'a ce me na ƙasa ya ce saboda akwai ƙa'idoji da yawa wanda kowaye zai yi sace tukunan ka'idojin so daga idan jami'a ta cewa ka'idojin da ta saka cewa su da ma ba su yi akan ka'ida ba kaga magana ta kare Alhaji Haruna wani me ya kawo wannan ma yin taruka guda biyu ne a jihar Kano me ya shafi me yake damun jami'ar APC ne a Kano a takaice. To ai kai sun ita jami'a haka take wani lokaci akan samu rashin fahimtar juna wani lokacin kuma san rai yakan sa a samu wannan amma mafi yawa abin da sake samun wannan san rai da kuma kin yi ah, kowa adalci to daga duk lokacin da ka an ana samun rigingimu a cikin jami'a wataƙila an sa ana rai fiye da ah, bukatar al'umma sannan kuma an kiwo mutane adalci duk lokacin da kake ba za ka mutane adalci ba dole za ka samu abin da ba ka so. a jihar bauchi ma wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar ta apc sun yi watsi da sakamakon da aka bayar da ya ayyana babayo aliyu sau a zaman zababben shugaban jam'iyyar inda suke zargin ministan ilimi adamu adamu da ya musu ɗauki ɗora a maimakon ba da damar zaben wanda jama'a ke bukata. sarkin arewan bauchi hassan sharif na daga cikin masu korafi kan zaben na jihar bauchi a mu gaskiya kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023 domin duk wani dan apc yana fusace da abubuwan da ya faru saboda ba a yi wa mutane adalci ba an mai da mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama wanda ke wannan ba adalci ba ne tunda an saba ma ka'idan constitution an saba ma ka'ida na demokuraɗiyya an saba ma dokan kasa domin an ce a yi kome a bisa bisa ka'ida an consensus ne ko tsarin da ake biya a yi consensus duka ba a yi ba an zo kawai a naɗa mana wani kuma ma eh, eh, eh, wanda ya naɗa saboda shi me minista ne a tarayyar najeriya saboda ba wahala ya yi siyasar aka bashi mukamin ba ba masu zaɓe ba wani abu sai aka zo da list kawai gashi na a waya na list kawai aka zo aka karanta wa mutane kaga gaba ɗaya ana so a rushe demokuraɗiyya ne a najeriya ba so ake a tabbatar da ita ba menene a ciki dan kana goyon bayan wani ka fito da shi fagen zaɓe tunda kana da karfin gwamnati da kai kuɗi a hannunka ka zo kai kamfe ka masa kamfe ya ci zaɓensa yanzu mu mun fito mun tsaya zaɓen nan mun tabbatar da an tsaye da an bi ka'ida ina tabbatar maka da yanzu ne su ta ciyaman na jam'iyyar apc to amma kuma abin bakin ciki shine abubuwan da ake yi kawai sai a ce wane kawo wane wane kawo wane kaga wannan ba adalci ba ne duk kokarin da muka yi na jin ta bakin minista adamu adamu kan wannan batu bai yi nasara ba to amma mun tuntuɓi kakakin jam'iyyar ta apc na ƙasa salisu na inna dan batta kan wannan dambarwa da ta baibaye zaben shugabannin jam'iyyar a wasu jihohin to a ita jam'iyya gaskiya waɗanda ta tura su shirya zaɓe abin da suka tura mata da shi za ta yi aiki babu zancen cewa domin waɗansu kawai waɗanda ba tura musu irin wannan kiliba sun yi nasu shi kenan a ce kuma su ma sun zaɓi shugabanni kaga kenan wato ita wajen iya idanta dai inda ta tura wakilanta aka suka zauna suka kirawo waɗanda za su taron nan suka yi aka zaɓi shugabanni to waɗannan su ne zaɓaɓɓu. amma kuma kamar yadda ka sani akwai damar idan mutum yana da kuka akan abin da aka tabbatar da shi ko kuma a ka'idar da yake gani watakila su ba a yi musu daidai ba ko ba a yi mishi daidai ba to akwai appeal committee wanda uwar jam'iyyar za ta kaddamar kwanan nan akan waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabannin jam'iyya a shi saboda haka idan mutum yana da kuka akan wato wannan zaɓe da aka yi a jihar su to sai zo gaban wannan kwamiti ya kawo kukan shi Allah da za a duba. To sai dai game da batun kafa kwamitin karɓar korafe-korafe kuwa Hassan Sharif ya ce ba wani tasiri da hakan ke yi. wallahi duk abin da suke yi mafi yawa na bogi ne yalla bai abubuwan da suke yi ba abubuwa yanzu haka aka yi na wadin nan aka ce akwai appeal committee akwai waye akwai waye duk ba su yi ba aka zo aka ce za a yi eh, aka zo aka yi na local gamma aka yi haka muka yi magana aka ce mu yi hakuri mu kuma abin da sa muka yi hakuri mun dauka na ɗauka cewa ni in na zama state chairman na tabbatar zan gyara wayannan abubuwa dama dai mai fashin baki kan lamuran siyasa farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto na ganin tuni da jam'iyyun siyasar najeriya suka kauce wa siraɗin demokuraɗiyya a tsarin zaben 'yan takara da shugabanninsu waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye bafin demokuraɗiyya a cikin gida wasu wasuwa su yi demokuraɗiyya wajen tacewa su hidda mutanensu na kirki da jama'a ke so ba su son haka na wanda su manyan jam'iyyu ka so shi ake tabin kowace haya ta magudi a tabbatar da shi ne dan takarar jam'iyya a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El Elhikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. a takaice ministan harkokin cikin gida mai riko na taliban da amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya ya shirya wani buki a birnin kabul na karrama 'yan konar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin amurka da kawayenta Sirajuddin Hakkani da Amurka ta ajiye tukunci a kansa na dala miliyan goma ga wanda zai ba da labari da zai kai ga kama shi ya gana da wasu maharan a wurin bikin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otal a babban birnin Afghanistan, in ji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Hosti. a ranar alhamis hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a nan amurka ta kai samami a wasu gidaje a washington da new york da suke da alaka da hamshakin attajirin na ɗan ƙasar rasha oleg derpaska mai hulɗa da gwamnatin kremlin da kuma paul manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaben donald trump a zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin babu ya kuma makeri da ya na ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.